من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ‘Yan uwa mabiya shafin Alfurkan Walhuda TV ina muku dukan fatan alkhairi. Insha Allahu ta'ala a yau ɗaya ga watan Ramadana shekara ta 1442 in Allah ya yadda za mu fara tafsirin Ramadana a wannan shafi namu mai albarka. A inda za mu faro tafsirin mutum daga Fatiha wato can Suratul Baƙara mu taho zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufaci mu. Idan ba manta ba akwai tafsiri da muka ɗauko a sabon canal ɗinmu mai suna hazaka TV wancan tafsiri ɗin tafsirin Qad Sami'ni shi ma zai rika zuwa muku insha Allah ta'ala a cikin wannan watan da ma bayan Ramadana insha Allah. to bambancin wancan tafsirin da wannan shi wannan za a faro shi daga suratul baqara ɗaya kenan na biyu kuma za a rika yin sa kullun ne a cikin watan ramadana har Allah ubangiji subhanahu wataala ya samu kammala sai dai idan wani uzuri ne ya sha gabana wanda ya sa ba a yi karatun ba sannan wannan tafsiri zai rika zo muku insha Allahu ta'ala a kowace rana da safe a daidai lokaci irin wannan insha Allahu ta'ala To ba tare da bata lokaci ba a yanzu za mu fara da tafsirin Suratul Fatiha. Suratul Fatiha sura ce wacce ta sauka a Makka malaman tafsiri. An kira ita da Suratul Fatiha, wannan ɗaya ne daga cikin sunayenta. An kira ta da suna Suratul Fatiha li'annahu tuftahu quran Da ita ne li'annahu yuftahu biha quran da ita ne ake buɗe al wato kana buɗe alkur'ani mai girma suratul fatiha za ka fara kai daga cikin sunayenta ana kiranta da suna ummul qur'an ko ummul kitab duk ana gaya mata wannan sunan shine abin da kusan jumhurin malamai suka tafi a kai sun kusan yin ittifaki akan cewa sunanta ne ummul qur'an ko ummul kitab amma mutanen basra anas ibn malik radiyallahu anhu da hassan basari da muhammad ibn sirin sun saba sun karhanta a kira suratul fatiha da ummul kitab ko ummul qur'an sun karhanta haka suna masu kafa hujja da cewa ummul qur'an ko ummul kitab ai lahul mahfuz ne allon kudura wanda a cikin sa aka rubuce duk abin da zai wakana da haka suka ce makaruhi ne a kira suratul fatiha da wannan suna malamai sun ittifaqi akan cewa suratul fatiha ana bude alqur'ani da ita ita ce farkon abin da ake fara karanta alqur'ani sannan kuma ita ce mabuɗi a sallah ana buɗe sallah da ita amma buɗe tarurruka da fatiha a buɗe taro da fatiha wannan bid'a ne sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata tabbatar da hakan ba dalili akan buɗe sallah da karatun alqur'ani a fili yake domin Allah hadisi ingantacce cikin sahihu muslim daga abi huraira mazala na cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu idza qala abdu idza alhamdulillah qala Allah ta'ala hamidani abdi bawa yana cewa alhamdulillah Allah zai ce bawa na gode mini har zuwa ƙarshen hadisi kaga anan sai aka kira karatun Fatiha da as-sala qasamtu salata ay qira'atul Fatiha an kira karatun Fatiha da as-sala ana bude sallah da ita suratul Fatiha ma'ana ita ce karatu na sallah na farko da ake fara karantawa sannan malamai sun yi sabani akan shin karanta suratul fatiha wajibi ne ko ba wajibi ba ne abinda jumhurin malamai suke akai karanta suratul fatiha wajibi ne a kowace sallah yayin da abu hanifa da sufiyanu thauri sufiyanu ibn abdullah al-thauri sufiyanu ibn abdullah al-thauri da al-imamu abu amru al-auza'i waɗannan gaba ɗaya sun tafi akan cewa karanta suratul fatiha ba wajibi bane a sallah kowace sura kana iya karantawa karatun shine wajibi ba fatihar ba suka ce fardu wajibun ne mukhayyar duk abin da ka karanta a madadin fatiha yayi domin Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran sai suka ce to kaga anan duk abin da ka karanto yayi suka ce ga hadisin almusiu fi salati wanda ya shigo masallaci ya salla ba daidai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me da ya ce ko ba ya salla bai yi salla ba ya ta maimaita a karkarshe ya ce ya rasulullahi ka koya mini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qumta ila salati fakabbir sun makara amma ta yi sarama aka min alkur'ani in ka zo yin sallah ka yi kabbara sannan ka karanta abin da ya samu na alkur'ani suka ce ka ga annabi bai ambaci fatiha ba cewa ya ka karanta abin da ya samu daga alkur'ani kenan karatun fatihar a wajensu ba wajibi ba ne ba sai dai abin da yake wajibi shine karatun qur'anin duk in ka ga dama kana iya karanta fatiha yayi in ka ga dama kana karanta wani abin a madadin fatiha yi? haka suka ɗauka amma kuma jumhurin malamai sun saba musu kuma gaskiya tana tattare da jamhuri a wannan mas'ala din me yasa muka ce gaskiya tana tare da jamhuri Hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza Allah na cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi ummi alquran babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba ba shi da sallah hadisi ne ingantacce cikin bukhari da muslim to wannan hadisin nassi ne a fili akan cewa karatun fatiha yana ɗaya daga cikin sharuɗan sallah ta yanda in mutum bai karanta ba sallasa ba ta yi ba amma cewarsu, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqra ma ta saraka faqra ma ta sar min alquran annabi ya gaya wa almusiu fi salati idza qumta ila salati fakabbir sun qra ma ma'aka min ma ta sar ma'aka min alquran wannan annabi yana nufin bayan ka karanta fatiha kenan bayan ka karanta fatiha sai zamanto wannan wannan itlaqin da aka yi nisbiyyan ne ba ana nufin mutlaƙan ba a nisbiyan ne ta hanyar la'akari da bayan ka karanta fatiha to ka karanta abin da ya sauƙaƙa domin dalilai ana haɗa su ne ba a rinja da wani dalili a yi watsi da wani matuƙar duka sun inganta to baya ga haka kuma ma malamai sun yi saɓani a kan shin waye karatun karatun fatiha waje ba kansa na ɗaya akwai sallar da mutum yake bin liman akwai kuma sallar da mutum yake shi kaɗai sun ittifaƙi gaba ɗayansu in ka ɗauke su abu hanifa jumhuri sun yi ittifaki akan cewa ne sun a akan cewa wato karatun fatiha ya waje a akan wanda yake fadhun ne shi kaɗai yake sallah amma sun yi saɓani idan ainihin wato ko yana bin liman a nan sun rabu gida uku akwai masu cewa idan mutum yana bin liman to wajibi ne ko da yana bin liman sai ya karanta ainihin sai ya yi karatu ko da kwa liman ɗin a fili yake karatu kai ma sai kai naka magana ta biyu akwai masu cewa idan mutum yana bin liman ba sai ya yi karatu ba karatun liman ɗin ya wadatar masa saboda ayi manzan Allah ya ce man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'a duk wanda yake bin liman to karatun liman ɗin karatunsa ne ba shi ba sai ya yi ba amma wannan hadisin da'ifi ne malamai sarauna na nashi ba zai taɓa zama hujja ba bai inganta daga manzan Allah ba magana ta uku su ne masu cewa al'amarin ya danganta ya sha bambam. idan liman karatun da yake gurin da ake bayyanawa ne wato karatu ne a fili to ba a buƙatar ladan sai mamu sai ya yi karatun liman ya wadatar masa idan kuma a ɓoye ne to shi ma mamu sai ya yi suka ce akwai tafsiri a mas'ala ɗin misali sallar asuba ana karatunta ne a fili to tunda a fili ake mamu ba zai ma'ana mai bin liman ba zai karanta ba amma kamar sallar azhar karatunta a ɓoye ne to dole ka karanta domin baka jin karatunsa haka suke wannan tafsirin suna masu kafa hujja da hadithin Abu Musa al-Ash'ari da ke cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza inna ma ju'ila al-imamu li utamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu an sanya liman ne kadai dan ayi koyi da shi in yayi karatu in yayi kabbara ku ya ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar amma in yayi karatu ku yi shiru saka ce tunda annabi ya ce fa idza wa idza qara'a fa ansitu kaga idza qara'a kaifa ta'lamuna annahu qara'a idza qara'a sir jaharan wa amma idza qara'a sirran fala ta'lamun saboda ah, ba ku san me ke cikin abdama'ir abin da ke cikin zakata ba da haka za ku yi aiki ne da sautin da kuka ji to wannan ita ce magana wacce take tafi karfi kuma ita ce tafi kusa da dalili wallahu ta'ala alam saboda haka idan karatu a bayyane ne ba sai ka illiman a bayyane yake ba sai ka yi ba amma in a boye yake yi kai ma sai ka biya naka waɗannan su ne hukunce-hukunce da muka yi magana a kansu a takaice game da tafsirin suratul fatiha idan allah subhanahu Ta'ala ya kai mu gobe za mu shiga tafsirin suratul fatiha kai tsaye a yadda za mu yi tafsirin alhamdulillahi rabbil alamin gwargwadon abin da ya samu ina sa ran mu yi tafsirin suratul fatiha din gaba daya jibi kuma sai mu shiga suratul baqara insha allahu ta'ala wa sallallahu wa baraka ala muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh